to muna muku marhaba da insha Allah da kuma an zo an yi tabliko ko an yi tablik kuma yanzu ana aniyan ko komawa ko akwai wasu suna da sauran lokaci kafin su koma kamar nan da wata guda ok ok a ashe ku kuna da lokaci to insha Allah da yake ban san wani tabligi ake ba saboda in mutum ya zo mahallin tabligh zai la'akari ne da bukatun inda yake ah, na san yin muna da dauran karatu ka da sai wani ke ce min ainihin shi malamin ke gamin cewa inda zan karantarwa na taimaka mutum wajen in eh, abin shi ma kansa kamar yarba ka zan kana karantawa kai ma a lokaci guda kana karatu to wani lokaci da na koma sai ce <laughs> ka karanta sai ce ina ai duk da karatun da ɗan tsauri da usul ne da mantiki kuma da ɗan tsauri wanda ake to kuma ba sai ka samu wanda za ka yi ma ba <laughs> sai ce mashi ai wannan sai dai anan kawai <laughs> ba wanda zan ba saboda haka ainihin sai dai kawai karanta da Allah saboda idan ka idan sai ce sai shi ma sai ce gaskiya ne in ka je ka ga mutane ya zama su matsalar su yanzu ma alwala ne suke so su iya to ai kaga ba batun kai musu uh, usul ne ba su ba ba ma ba shi kuma su abin da ya dame su suka kwa masu alwala da sallah to saboda ka idan mutum ya je mahallin da zai da'awa zai lura da bukatun mutanen da yake zo ne a wurin ya ga shi ya ga yadda zai taimaka musu ya ɗago su a wani matsawa da su iya kaiwa sama da wanda suke a kai ba zai zo da duk abin da ya karanto ne a cikin ya dunga zubawa ba sai kowa ne mai shiga haka kila masu ce kan dai da motsi <laughs> da to su ba su gane me yake cewa ba ballantana ma su fahimci menene ke faɗa ah, na san bayan zuwa na iran na farko yau shekara shekara arba'in da biyu kenan na dawo eh, january 1980 kenan na tafi na dawo february kamar mako biyu a can to shikenan da na dawo sai ina magana kusan ce maganganu ne ma nake ban sani ba dai sai wasu ka ce na je iran na hau ce to daga baya ne da daɗewa ma na gano cewa lallai suna da gaske tun da ni da na je iran abin da na gani kuka ne ta tai ne ta kuka ne ta kuka irin da muka je bahish Zahra, zahara anabazir din farko na revolution in kenan iyakan ganin ka mutu ake irin waɗannan zukata da Allah ya haɗa su akan wani abu guda wannan al'amari sai Allah sai abin ya na dunga kuka ne ta kuka a kai ban ban taɓa kuka irin wannan ba sai wani kusa da ni sai ya ce man gaskiya wannan abin da kake gani ba zai yiwu ka gaya mutane su gane ba sai dai ka aikata a jikin su su gani to ina ya dai ji shi a lokacin shi na taɓa faɗin wannan a wani kamfanin da aka yi ne sai ce wani ya taɓa gaya makarin ko sai ko na lura cewa aka ɗin su gan shi a jikinka ne su ga alamin ka alamta addini a jikinka ne sai ka zama abin da wasu za su gani to na bayan nufin kowa zai gani ke lafiya wani ba tun da an ga annabawa ake aka ce musu ne ne aka ce shugaban manzanni aka ce masa boka aka ce masa mawaƙi aka ce masa har ne masu ce masa yanzu suka ce ana kula ba abin da basu faɗa ba to bayan nan kuma wai za a za ka za ka asibiti ba to da na zo dai kawai kawai sai na magana na cewa to ni a ganin ga abin da ya kamata al'umma ta yi amma wani abu daban take lokacin an yi ba a daidai yin zaɓe ba an yi zaɓe shagari kenan an rantsar da shagari ba daɗewa alif ɗari tara saba'in da tara to oktoba ni kuma januwari ne tafi kaga tsakanin an rantsar da shi da kamar wata uku to lokacin su mutane bukata ta biya shugaban ƙasa musulmi kawai don sai a to har ma nasu akwai wani malami da ya taɓa cewa a wani lokaci wanda suka sani na san da yawan ku ba su sani ba amma wanda suka sani ya sani ya ce na wani lokaci a da cikin saba'inoni nan ya ce najeriya kafiran ƙasa ce sai suka ce masa to malam ai mu musulmi sai ce eh ku musulmi ne amma ita ƙasar kafira ce saboda ita ba ta yadda da addini ba ta yadda da manzon Allah ba ita ba tana bin addinin ba sai in tana bin addini ne da littafin da aka saukar daga sama tana bin a toci ne za ta zama musulmi ita amma yanzu ta mutunce tun da ba ta yarda da cewa ba saboda ka kafira ce to shi wannan malamin tuka da warwara da aka bayan da aka rantsar da shagari sai kuma ya zo ce wai wani najeriya ba za a ci mata kafira ba tun da wai shugaban musulmi wai zai gyara to shi alhali ana batun nizami ne nizamin da ke iko shi bai yarda da Allah ba ballantana yarda da Muhammadu Rasulullah ka san ko ya yarda da Allah bai yarda da Muhammadu Rasulullah ba to bai zama musulmi ko yau mai makin cewa ainihin mi'iyar ɗin gane eh, mumini shine annabi idan da mutane sun yarda da Allah amma ba su yarda da rahama ba su yarda da shi ba kaga su su ba mu'mine bane ke sannan kuma yar din gane eh, mukhlisi a mu'mine din shine wilaya wilayan amirul mu'minin su kuma shi wanda shi kuma amirul mu'minin sai aka ajiye shi ya zama yar inda manzo Allah ke cewa bayan da ba don kai ba za a gane munafiki ba bayan kalmar ka ba za a san mumini ba da kai ne ake gane waye munafi to eh, idan asa ita a kanta idan mutane ga musulmi ne su musulmi ne amma sai aka ce mu zo mu zauna mu tsara yadda za mu zauna sai muka ce to mu rubuta mu a rubuce sai muka ce to mu al'umman ƙasar nan za mu zauna lafiya za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza to kuma ba an halicce mu ba ne, ba wani ne halicce mu ba sai ka ce ai wannan kana kawo za ka kawo mana addini ke to ai mu abu sai a ba ruwan addini a ba za a kawo mutum addini ba ruwan ƙasa da addini <laughs> a rubuce rasmiyan fa haka nan ne ba ruwan ƙasa da addini to sai ka din tsirkani na sai wani ce ai yanzu ta zama ta maka tun da wura na ce mai wai shi shugaban zai gyara to in shugaban ya tashi ba musulmi ne ba kuma ta zama kafira kenan kila da can lokacin da wanda yake ba musulmi ne shugaban kasa ba shi yasa yake faɗin haka yanzu kuma wata zama musulma to ina baku labari ne to ni da na je na ga cewa to ai abin na gani ba abin zai hana yadda muke da al'ummar musulmi ana mu ma mai irin wannan da zai samu ramana ɗirkaniya kawai su ɗan su a da can aiki sha musulmi kuma a rubuce ma a cikin nizamin azan an ce shi ne ma custodian ɗin mazhaban jabariya a rubuce don shi imam kuma ne yana iya karɓar cewa baya bin a ayyadin da aka rubuta a constitution don amma daga ba ake constitution da can constitution bai san da addini ba daga baya sai la'akari da cewa ya san da addini kuma shi sarki shi ne ma zai kare addini da amma shi sarkin ba ruwan shi da addini sai mu kuma wannan sai zan muna wani nizamin da shi sam ya ce ba ruwan shi ba da wani addini sam a ba shi wani addini kuma sai muka ga muka abin da bukata muke bukata ko ko shugaban ya zama na namu ya samu shi kenan da ya kare amma abin da zai yi ta in ɗaya ne da wanda kin ba ma musulmi bane ke kusan abu ɗaya suke to yanzu na fara magana cewa cewa ba abin da za a yi ba kenan nizamin to ka san nizamin yana da wahala don su iran sun yi sa'an cewa akwai simbol akwai alami shi ne sha sai aka ce kawai mark bar sha ana kawai sha ga sha shi kenan sha kawai sai ya zama shi sha din ya alamta musu duk shayin shahanci din <laughs> shi sha ya halamta shi in sha ya tafi shayin shahanci ma ya tafi to amma mu nan sai muka rasa yadda za mu ce mu mutane wa menene alami saboda shugaban ƙasa ba alami ba ne shi kaga idan suka ce idan can ba musulmi ne ba in aka ce in musulmi ya ce to kuma ya dai ce to ba batun musulmi ne shugaban ƙasa ko ba musulmi ne shugaban ƙasa san batun nizami shi nizamin da ke iko addini ne ya yarda da addini in ya yarda da addini amma mutane suna wani nau'i na fadara ya fi sauƙi ko ba kura ba in a ce nizamin ya yarda na addini amma sai wayansu mutane su kuma sai suna abin abin da ya saba ma addini to kaga ma za a yi ta musu da cewa to ba ku bin abin da yake a tsari ko amma in fadin farko tsarin ya ce shi ba ruwan da addini ba shi bai ma san da addini ba to kaga wannan wannan wannan ana da yake kuma to shi nizamin nan muna ce muna nizamin nan ya gagara mutane su dai shi saboda ba ganin nizamin su ba sun fi gane mutum to yanzu ina maganar nizami sai mutane suka gana da akwai wani mutum a lokacin shi lecturer ne ina jin a lokacin bai rubuta PhD ɗinsa ba ko masters ɗinsa ma bai rubuta ba amma dai ya ya graduating ya fara kamar in graduate assistant a jami'a yanzu amma yanzu professor ne a lokacin sai yake cewa a yake ci bai ma gane abin da wa'annan suke cewa wai menene ma'anar system kullum sai ce wani wai system ne wai shi bai san ma'anar system ba muke cewa ba to wai sai a ci maganarsa yana lakca ne ba sai ce wannan yana nufin kenan ba za ka bi kan titin mota ba wani nufin ba za ka sha ruwan famfo ba kenan a ce na lama na a ce kai lokacin bai zai yanzu farfesa ne na san kuma yanzu bai gane ba amma lokacin lakcara ne ya kamata yanzu ana maganar system da yake iko kai kana maganar ruwan famfo da wutar lantarki da titin mota to kuma wasu har yanzu suna ko sun ci su gane ne ko ba su gane bane su kan ce wai mu ba mu bin doka haka suke cewa wai mu ba mu bin doka sai ka ji wani zancen banza wani irin ba mu bin doka da zai cewa to idan aka ce wannan nizamin baka yarda da shi ba to ita sai ka bi hagu kenan da mota albashi ke ta karo har ma wani wani wannan ma wani gwamna fa wai wai ba mu biyan haraji oh, oh turkaniya dai iri iri yanzu zai zai yi ka zauna a ƙasar nan ma ba ba ka biya haraji ba saboda in kai ma'aikaci ne sai ma an cire harajin ake biya baka raguwa kuma duk inda kai nan ko ina haraji ne in za ka sai tikiti na jirgi akwai zaka ga an sa ga tax a ciki eh, duk abin da za ka yi kotu ko ina a sa maka amma mun ba mu biya ce ta ina da zai zama mu zaɓen biya haraji muna zaune a iska ne in mutum ma yana zuwa a iska ne yana kowa ƙasa dole haraji a kansa ko ba gaba ne saboda ko ko ya ko ko ko masauki ya je sauka na wanda ake soke baki to za ka ga a cikin kuɗin da ya biya akwai tax in sun bashi da za ka ga akwai tax ko ruwan famfo ya sha akwai tax ko ko me amfani da shi akwai akwai haraji to wai amma wai ba wai ba mu biyan haraji sai sai ga to duwa su mutane su fahimci system ya koma na addini ne kowa ya rikici ba wanda yake wa. nizami saboda yana da waya nuna mu mutum nizami wasu su ce ana neman an bari musu gwamnati wuce ai ba gwamnati ake magana ke gwamnatoci nawa aka yi ni daga wayo na fa zuwa yanzu na ga gwamnati ya kai goma sha uku tun ina ina da wayo turawa na mulkin mallaka da wayo na na san lokacin ana gwamna mai baza akan ce na ma na zare na kan yi mahaifin cewa an yi sabon razda yanzu sabon razda yanzu za ne sai kuma wani lokaci ji an canza birnin bature wani ya sake zaci an yi sabon razda lokacin duk garin kusan duk turawa ne kawai ko mutu turawa ne kawai zaka dinga gani ka je wannan waje are duk kusan su ne kawai masu sunan suka fara ERA ma suka kira shi da farko nan suka fara yin GRA ya zare sunan shi ERA da farko ba GRA ba ERA European Reservation Area sai bature kawai amma sun yi doka wai tsakanin su da native dole ya zama akalla ko mil nawa <laughs> mil ɗaya ne tsaka Allah tsakanin su da native wanda suka kira native wato ba zai suka kuma ARA eh, African Reservation Area sun sun zo da ma'aikatan su clark wa su galiban su yan gane ne akwai clerical quarters shi ne zama sabon gari daga baya amma yanzu yan gidajen clerical quarters man san ko an rusa su ba yanzu suna kusa da kasuwa yan ƙananan ƙananan gidaje domin sai suka era da ara to kaga na san mulkin bature ke sannan kuma aka yi ba aka yi na faro hula bayan da aka sami yanci an yi mulkin kai samun kai kafin a sami yanci alɗarar da sittin da wayo na aka yi aka sami yanci bayan shekara shida aka hambare yanci soja suka hambare mulkin faro hula wannan wanda ya fara hamɓarewa aka kashe shi a wannan shekara ga wani hawa shekara tara murtala ya haɓare shi in shekara ko ɗaya da ɗan watanni ne eh, aka kashe shi ji ya ya ƙara shekara kusan kusan nawa ne ya miƙa ma shagari aka haɓare shagari har yawo buhari baban gida ya haɓare shi aka kawo rukon ƙwarya ƙwaryar ma ta fashe a bace ya hau sannan kuma bayan a bace ya zarce barzahu ga shi ne sunan karakter zarce sai zarce bayan da ya zarce sai kuma abdulsalam kaga in dai canjin gwamnati ne ka gane wajen guda goma sha uku ne na gani to ba shi ne muke magana ba canjin gwamnati muke magana ba canjin nizami to shi kuma juyi har wala yana da wahalan ganewa su sun ɗauka ba su an fara magana sun ce za a kwace musu gwamnatin su sai ka baki maganan gwamnatin kuma ba baki maganan gwamnati ana maganan su mutane su koma nizamin addini kuma na cewa za a kwace gwamnatin ku gwamnatocin ku duk da kuke gaba ɗaya tun daga mulkin mm, mulkin mallaka har zuwa yanzu duk akan nizami ɗaya ne tun da tura mulkin mallaka suka suka kafa nizamin su har zuwa yau to yanzu na san duk wani mutane da suke iya gane abubuwa da yawa sun to wasu sun tsofaffi a da su ko da ba su zamani da dan bode ba ko mulkin da ba sun san za su sun san san labari don shi Usman dan bode ya zo ya sami al'ummar nan ne tana wani nizami nizamin al'adar gargajiya akwai sarakuna suna amma al'ada suke bi ko da ke yawan su musulmi ne amma dai nizamin da ke iko al'ada ne to sai ya ɗora al'umma akan nizamin addini to shi kuma da rasulu ya zo shi kuma nizamin addinin ya kawa har na sha maganar ce rasulu bai koye mana ba shi sosai ya ce sosai a maganar da luga da ya a sokoto ya ce da shi a wurin su irin irin rijuwamin su kira kun je wata maganar na yi na kan yi a wurare daban-daban da can fulani haka ya ce fulani sun ci ƙasar nan da yaƙi suna da yancin su mallaki ƙasar, to mu kuma yanzu ingilishi mun ciko ku da yaƙi mun fi da ikon mallaki saboda haka mu ma akwai dokokinmu za mu so ku duba ku ga irin dokokinmu namu kamar yadda mu ma za mu da darasin naku amma ku duba dokokinmu yanzu kun koma nizamin ingila ba a yi shi kun bai babaro da ma har sai ya tara sarakunan da ya cire a sarauta ya tara su a lokoja ya ɗauko alƙwarar nuna musu ya ce to kun ga can wannan shi ke iko da ku to amma yanzu ba shi bane bari ku ga makoman shi aka samu wani bature ya ma ba bawai suna kallo ce to kun zama kuma shi aka dauko tutar ɗan fodiyo mai rubutun la ila ila lama rasulullah ce to da kuna ƙarƙashin wannan tutar to bari ku gani aka kona aka dauko tutar nan mai cross aka daga aka ce to yanzu kuna ƙarƙashin wannan to me ya rage to yanzu mu abin da muke cewa shi ne za mu koma ma addini sai mutum su ce u'u'u'u in ɗan boko ne sai ce maka impossible impossible in kun bai boko ba sai ce ba zai yi ba an yi nisa ba zai yiwa me zai hana shi yiwa sai ce ai kasan ba musulmi ne wasu ai Allah bai lizumta mana yin kasa ba abin da ya lizumta mana shi ne yin addini ko ya lizumta mana da kasa ne ko akwai wata aya da suka ce ya koyar da ku imani in kuka samu kanku a wata kasa ko ka ga akwai wasu ba musulmi a cikin ku ko ajiye addinin musuluncin ku da can ma da ake musuluncin an ce kowa musulmi kowa ne kafin bature zo ya samu kowa musulmi ne a kasar ina tambaya ne ya sami kowa da kowa musulmi ne a ya sami mutane da suna addinai daban-daban amma mai ke iko musulunci ke iko ba ba al'ada ba da abin da ya zo samu kenan shi kuma ya kawar to shi yanzu in ka kwana kana ma mutum bayanin wannan sai ta gallan ka garau kila kila suna da gaskiya ah, kila mun haukace ne saboda su sun kasa gane ka san baka gane abin da mutum ke fara ba sai ka ce shine bai da hankali nan ko kai ne baka da hankali <laughs> ba lura eh, su mutane ne san ba su gane wannan da'awan da ake na na tabbatar addini ba kawai kallo kawai suke garo to kuma rawar sun kasa gane cewa juyi da ake yi juyin juwa hali ba juyin mulki ba sauyin tunanin mutane su mutane ne suke canzawa to in sun canza dole ko da an yi ita gwamnati za ta zama irin su ne amma in an canza gwamnati nizamin yana nan duk abu ɗaya ne yanzu tuciyan canjin gwamnati nan da ake fita kun ga bambanci ne ya samu ma sai da yana yana nan daram kuma sai da lalacewa ke zuku kuma duk mutane yanzu sun zaƙo cewa ainihin kawai sai baɗi a zo a yi zaɓe su sami sauyi <laughs> eh, wannan ranar juma'a da ta ina magana da ba da shi to ga alama yanzu duk mutane sun su ka abin da dame su bada ai zaɓe ne a sami wani shugaban ƙasa su ɗan samu su saurara sai ta aika ku suka yi tunanin da suka yi kenan a dacen ku sai kuma abin da suka zaɓa ya zama su abin da ya zama su to kuma yiwa kuma in sun yi zaɓen kuma ya zama a sake ganin abu ya sake zama amma abin da ake ce muku shi ne zamin yana nan to na san tun tun ma ba ba ma mm, tun tun da tamanin din tun ma saba'in da tara kafin ma in je iran din amma da bayan dawa ne ta kokarin nuna mutane na sa akwai wani wani abc da muka a wudil wudil yaushe ne muka wudil ai 79 yawa 79 to sai ina ba misalin eh, a wancan lokaci ina ba su misalin gini a cikin kun ga gini idan aka yi tsoro sai yana yoyo kun san yoyo ko jirayen ruwa na zuwa shikenan sai sai aka ce a ga shi ya yoyo ya bata ya bata shafin da aka sai aka ce a samu farar ƙasa mai kyau a shafa sai aka samu farar ƙasa mai kyau aka shafa ya rufe wannan jirwayen ana nan sai aka ya sake yoyo ya sa ya wannan a samu farar ƙasa ƙarfa aka sake aka rantsa ce yadda eh, za a yi a samu oil painting aka samu oil painting sai saman mai dan zabto ya faɗo to za a yi a samu labule ne a rufe <laughs> aka samu labule to wannan gyara ne alhali abin da yake nufi za a hau sama ne a je a ga menene sabbaba yoyon nan idan rami ne a tona a cike a kwaba ƙasa a cike sannan a tabbatar da in wurin ya kiyaye ne a nomi a cici ko ina sannan sai an baka ba zai ci gaba da yiwu don kuma aka can aka katangar tsoron ya tsage sai aka ce a ka katanga a tsage ko to a samu labule a rufe kaga ba za a gani ba nan kuma ashe shi foundation din ne yake da matsala yawa ashe ainihin wurin asalin ginin ma ainihin ah, kududdufi ne sai aka cike da shara sai ya cika sai aka zo aka yi gini aka to sai yana nema ya rusa sai ana ta sa labule ana shafi alhali abin da ake nufi yanzu rubda ginin za a yi a kwakulo ƙasa a fiffi ciko a yi sabon ciko sosai sai yake musu to kun yanzu mu mutanen mu abin da ya dame su shine sai abin da muka kira kwaskwarima su sai suna tunanin za a yi gyara ne alhali kuma abin ba zai gyaru ba abin da ake bukata shine a yi sabon gini gaba ɗaya to mu nizamin da yake iko ba gyara shi za ka yi tun ba zai gyaru ba kana bukatan gaba ɗaya ajiye shi waje guda ne a ɗauko sabon nizami a koma kai to ai na san tuwon tuwon lokacin sai kuma na bada wani misali na ce to kuma kullum mutanen mu suna da wani abu na bada misali kuma da mota mota na ce inji ne ya lalace sai wani ya zo ta da mota sai tashi da fasinjoji sai kawai sai ta mutu sai aka ce bai iya tuki ba ba da wuri wanda za ka kawo wani direban ya tada jim jim jim sai ta miƙa shi yawa ba yanzu muka ga direba ya tafi wuwu ta mutu ta mutu ka ba ka iya tuki ba ta ba mutane a samu wani direba ai a sake hawa shi mai ta da motan zuwa can sa sake mutuwa ba wanda ya ce a duba injin din a ga ya lalace direbobi suke sake to duk wani misalin na san tun 79 nake ba mutane ce to kun ga abin da wa'in suke ce mana mu gyara abin da yake ba zai gyaru ba mun ki gane cewa shi ne zamin za mu canza ba gyaran kuku kullum suna tunanin wai sai a kawo shugaba ne wanda zai tafi da abin to kowa ya ce kuma wani misali da nake ba abin da nake ba to kun ga misali dan ba misali kun giya sannan ya ce cewa duk har da ba musulmi ba ya san cewa ta haramta mu musulmi ko yawa kuma akwai hadisin da ya nuna Allah ya la'anci kamar mutum bakwai dangane da giya da mai mai dafawa da mai rabawa da mai sayarwa da mai sha da mai dakon da mai dakonta da ma abin da aka yi dakon shi ma kansa abin da aka ɗauki giyan aka shi ma Allah ce shi to sun ce to misali sai ga wani wani gidan dafa giya inda ake tatso giya brewery sai aka ce alhaji wane ne manaja sai a ce yadda za a yi musamman alhaji wane ne in ya zama manaja din zai san yadda ya ɗan rage giya to in ya zama mutum ya zama manajan gidan dafa giya sunansa mene ne sunansa mai dafa mene yawa to ta ga shiga cikin gungun da aka la'anta to amma muna tunanin cewa in shi ne yawo zai dan gyara kaga zai dan rage production <laughs> gaba kamar haka ne wato abu ba gashi abu ya saba mu kaida amma sai kana tana a tabbau musulmi mutumin kirki ya hawa gyara shi ba zai yiwu ba yawa ba zai yiwu ba to shi kenan dai duk maganar da duka suka ana ta tai ana ta yi mutane suna ta yi mana garau kawai don su ba su gane ba kawai ga abin da suke gane ka ka ce mazaɓi wani ne ce ya yi daidai <laughs> a ga ga yadda masu kamfen lokacin suka yi ta kamfen kowa ne ya ta cewa za a yi muku kaza za a yi muku kaza za a yi muku kaza ta ihu kai tsirkani a wancan shi zan ba ku labarin ne ba ku san wannan labarin ba akwai wanda ya je sokoto da yake ke san su mutane ne ma'abota shan fura ya ce za a musu rijiyar fura nuna sai ka sa guga kawai <laughs> sai ka tsawo ka abin ga wani kuma za a yi famfon mene za a yi ko ina suke ta labar a wannan lokacin suke ta tayi wani ya je wani gari ce za ku ci kwai ma wai zai ba da kwai ne wani aka dinga ma kamfen da aka yi ta mutane kenan gunin ban haushi mutane ana kaɗa su wani iri kowa ne ce zai musu ta zai musu kara alaman mpm ma lokacin shi ne gida da masara shi ne sai aka sa masara a cikin gida wai da za ba da za ba da gida kuma ba da abinci shi kenan abin da ake ci ku ana ta jan ku da irin wa'annan abubuwa ba ku ko tunani ana lokacin da na je ne inda na gano ke ce muku kamar da gaske ne ko hauka ce wannan yi tunda abin maganar da nake ba wanda ke ganewa don tara mutane ungumu ne magana duk suka watsu kafin aka duk afazi suka ce kai kai kai wannan so su gane mai nake cewa tun an yi zaɓe ke na zo na ce ba abin da ya kama a yi yake sai kuma na ce babu mace tsakanin shagaranci da alwalanci da wane duk jika na zami kuma sai na ce ma ala karar ya su kawar da su suka ce to wannan wannan ya zo <laughs> sai daga baya na gano daga suna da gaskiya kila abin da za ni zai ba zan yi masu luga ɗinsu ba ko ba lura ba ba zan ce masu eh yanzu abin da muke akai daidai ne saboda shugaban musulmi ne ba kaga na na na na na na daɗa lurawa da su amma su yi wa kayi daidai amma ba shi ne to har yanzu kuma wannan ɗirkaniya tana nan to in mutum ya sai muke tani yadda in kana nuna kokari ka nuna mutane ne zame sai ka yi a hankali a hankali amma yanzu da mutane suna koyon darasi ba amma duk da haka suna bagani har yanzu duk darasin da suke koyo sun kasa ganewa yanzu gashi yadda duk abin da ke auku a kasar nan malam ya ya isa isa mutane sun same ishara amma dai ina in ka ce a koma ma a koma ga Allah sai da ai maka garo to ta wata yanzu abin da ke kanmu shi ne mai aita ilmantar da mutane don wayansu karaman nake ganin ki da mutum in yi ilimi ne zai iya ganewa to kuma kasan ilmantar da mutane mustawa mustawa da suke ga su to shi ma ba ƙaramin aiki ba gaskiya saboda haka in an je kamar masu dawa misali a ƙauye kaga ya kamata a yi ajin manya ajin manya wanda kuma bukatunsu za a yi alakari da an fahimci abin da ke bukatunsu sai an fara masu da tsarki da wanka tun ta yi wasu ma ba su sani haka nan su na ga wani clip eh, ko jiya ne ma na ga wani clip ko wani da sa eh, a site din makatab din sai kamar haidar ana ma wasu tambayoyi eh, imam mahdi ibn ma sai shi garo a ne ba ko bai sani ba sai a take ba ibn ma ka san imam ya ce sai sai ya to ibn ma sai shi sai ce bai sani ba duk mutane aka tambayi wajen mutane biyar duk ba su sani ba to kaga wannan nufin gaskiya magana ko sunan su a amma dai kawai kawai shi kenan dai sun gada ko ba to kar ku sha maki da yawan mutane sunan su musulmi ne in aka koma ana maganan wankan janaba wasu wasu sani wani wani wani ke bani labari wani mutum yanzu ya zama babba wannan labarin tsohon labari zan ba ku suna makaranta sai a kungiyar ɗaliban musulmi ina tsammanin cikin farkon tamanin ne shekara kamar kusan arba'in sai ɗaliban nda makarantar da ake horar da hafsa sabbin sojoji na farko to sai ɗaliban nda a taron mss suka kawo kukan cewa gashi ana watan ramadan amma su a nizamin abincin makaranta babu ba a la'akari da ramadana ba sau ana ba da breakfast ne da aka saba karin kumallo da abincin rana yadda aka saba da abincin yamma kafin ma magarba yadda dai aka saba abinci uku kawai sai dai su karbi abincin su aji amma ba sa kai suka yi magana an suka shi ba ruwan su kuma za su kira su ma tun kafin sallan su bayi aji a ita kaiwa da komawa ta tsalle tsalle ba za a dawo ba sai da hantsi a dawo a yi karin kumallo su ba san da zaman azumi ba ba su tanajin buɗe baki da sahur ba sai dai in an baka abincin ka in kana azumi ka karɓi karin kumallo ɗin ka je ka aji karɓi abincin ranar ka je ka aji karɓi ya maka da in lokacin shan ruwa ya ka ɗan ɗima kuma da sahur ka in za ka iya ɗimawa ka ɗima ko kuma ka ce shi da sanyi to shine suka ce ga Allah a yi ai shi provost din makarantar magana ko a sanda zaman azumi to sai ke ce man sai suka je su shugabannin MSS sai suka tsana in provost din NDA suka yi magana da shi cewa bai kamata ya zama ba la'akari da azumi ba a da an san musulmi suna azumi sai ce ya eh, abin ne ka zanga zo ya faɗi wannan su faɗi wannan kuma shi musulmi ne ya ce a lokacin ya ce mutumin eh, jihar kano a lokacin kano eh, ba a kirkiro su jira wannan ba saboda haka tun an ga ce jihar kano ko yana iya zama kowane bangare jihar kano da ya ce ya ce jihar kano ya sai shi kuma laftanar kanar ne a lokacin inda yanzu ne zai zama janar <laughs> da laftanar kanar ne a lokacin to shikenan sai suka yi nuna da ya fahimta suka dan cewa ya kamata ya ce to shikenan za a yi kokari a gani Allah kari da buɗe bakin su da sauran ɗinsu ya ce ya gode da suka sai ce Da har za su fita sai dubi shi eh, shugaban NHS shi yake bani wannan labari sai ce mashi kai da Allah ina son zama magana da kai a kebe sai ce sai ya tsaya sai sauran suka fita sai ce to yana da wata matsala yanzu in na gaya ma irin limaman nan dariya za su yi ma saboda haka ne kuma abin na damu to Allah ya aike wankan janaba sai mai shigo sai ce zan kawo maka littafi wanda yake bayanin yadda ake da ingilishi ce ka shi ya yi da musulman ya ce to na gode na gode sai ma da wata ba za su yi man dariya ne sai ka je kawo mashi littafi irin wanda aka yi nuna yadda ake alwala da sallah da sauransu da ingiliya ta murna ya ce ya gode ya gode ya gode sai ne mamaki wannan magana kanar a wancan lokaci shi bai san yadda ake wankan yana ba to ina ga wanda mai babu ya karatun masansa akwai mutane haka nan wani wajen ya taɓa koro a ƙauye yake ban labari tun amma tun tun tun tun yau shekara ya kai wajen sittin ya ce sai zai ajin manya sai yana malam makaranta ne sai masu ajin manya sai ke ce masu to zai kuma masu wankan jama sai suna dariya duk gaba ɗin su ba wanda sai da ake wanka su da haka suke suna da iyaya kuma suna da iyalai da iyaya amma ba su san ana wankan jama ba wai kunya ma suke ji da ake magana kai ce ai dole ne kunji kunji sai ya wanka kuma ko wanda ya ce min ma shi yana faɗi ya faɗi ce wai wai wani ne ya tambayi limamin wani gari wani ƙauye shi mutumin ya faɗi wurin amma ba zan faɗa ba <laughs> sai ya ce wai wani ya tambayi shi ce gafata malam in mutum ya sadu da matarsa to wanka ya hau kan shi sai ya ce matar shi ce matar shi ta aure ce to ai ba sai ya wanka ba in ne matar shi yace kuma wai wai shi wannan liman ne liman ne a garin yake ba zaba a ƙauye to kaga irin waɗannan jidaloli irin makamalan kaje irin wannan ƙauye kaje kana masu mugarin walaya ma ai kana ɓata lokaci ne ba shi ne ya ba hawa hawa za ka bi su mataki mataki yana batun batun cewa ajin manya kar ku ɗauka manya wasu san abu yawan su ba san komin su ba hakan mutum ya girma kawai illa ya kata ya ce ya gona to na birni ma sai ka sha mamaki shi ma sai ka gan shi ma haka ne har da dan boko kamar yadda muka zarin wannan wannan wannan ofisa ne ina jin yayi da ta a matsayin babban jana. <laughs> to kaga kenan akwai bukatan ajin manya ajin manyan nan za a fara da basics akwai wani wani cikin wannan malaman hausa na nan kuma yake ba labarin ya ce sun yi wani karab daura ah, family din hakim ne shi dan cikin hakim hakim na family ya ce suka yi wata daura aka shirya ma'in su civil servant ne manyan ma'aikatan gwamnati na iraq suka zo nan kuma sai ce basic abubuwa game da samuwan allah da sifofinsa da da sunayensa da irin wa'annan da kuma lazim ne ya ce ba wa'ansu masu zurfi ba ba kala mai zurfi ba wa'ansu ya ce basic din na ƙasa din nan na farko farko ya ce wallahi sai ga da su ba sun ma wannan suna musu akan aƙa'i ba alhamdulillah su wa'annan sun yi da masu jisu su zai daura ɗin a karka a zumin cewa an kara kallon mutane in ka mutanen nan in suka yi magana wani lokaci in suka caƙo magana sai ka sha mamaki ba ku ji wa'insu 'yan siyasa da suka maganganu ba ba ku ji wani wanda ba ku ji wanda ya karanta ba ya karanta ba sani ba ya je yana kamfen ne ya ce kula uza ahad Allahu samad wai kula uza kula kula uza ahad Allahu samad wannan ya ji wai yana neman shugaban kasa ne ya je kamfen kira kun ji wannan an sa rai to kula akwai kuma wanda wanda shi wanda shi kuma ya ce ya rantse da alkur'ani izifi tamanin aka ce si mai masa intabiyun ba kirsan sai ce amma musulmi sun ce alkur'ani su izifi sun ce ma nawa ne akwai kuma <laughs> wannan madugunsu wannan zankalela da ya je ta'aziyan shehu shagari ya ce to shehu shagari ya hada haddace qur'ani izifi tamanin amma idan mutuwa ta zo sai mala'ika jafaru ya zo sai ka ga an ɗauki rai sai ka ji kai ana kawo jafaru nan yanzu ya sami wala ga jafaru ina gaya ma wani wani ɗan labarin ta waya da ya ce ma a akwai wani ga ma mafuti saudiya da ya ce wai ainihin neuruz wai bai halatta mutane su bikin neuruz ba saboda eh, itifal ne almasihi aka yi ci almasihi itfalul masi'i to shi kaga shi ya kamata ya zama ya sani amma shi ma bai sani ba ya ce ai mu zahirci mutanen mu ya bi tsanani kaga wani ya ce wani ya ce mala'ika jafar ka ji abubuwa iri sai kaga ka dauka mutum ya san wani kaga bai san kamin shi eh haka ne ce kuma ganin ma kamar ma abin kirki kamar malami Ya ce wannan taro namu ka taro ne mai albarka saboda dangane da alƙur'ani ce taro ne na alƙur'ani wanda kuma mala'iku kewaye mu suke yi kamar yadda ya zo a hadisin manzan Allah sai ce subhanaka ta'ala sai <laughs> ne ya buga <laughs> da tawani ya faɗi wannan mutum ce a ce wannan a shi wannan <laughs> shehin malami ne ya shiga siyasa za ka nan sukan dinga ɗanen tsirkaniyan ka duka sha mamaki abin da ya kamata ya kamata mutum tun farko to in ka irin wa'annan mutanen irin su in ka je kai kusa da su ba mamaki kaga bai ko iya alwala ba ba mamaki amma ya ɓoye jahilcin nasa to kaga kenan ina duk ina muku batun cewa ajin manya muhimmin abu ne ajin manya kuma ajin manya din da na maza da na mata sannan ban da ajin manya sannan kuma wanda ya fi muhimmanci ajin yara wanda su za su ɗago da tarbiyya su ne su lafiya da su yara su yara in suka taso da abin kaga su da masu ba su zama kamar wanda suka wuce suka girma ba san komai ba to ajin yara to kuma ajin yaran nan banda makaranta wanda yake zaunanniya in za ta samu to ya zama kuma akwai daura daura da ake don yaran lokacin hutu ma muka musu irin daura ina har da ƙananan yara kwarai kuma suna amfana da daura sosai kuma za ka ga yaran mu hazikai nan da nan sai ga sun gane abubuwa eh, to sun suka girma da shi to insha Allah za kaga in aka samu kyakkyawan foundation to nan gaba an samu abin da za a dora tunanin mutane akai to su kuma eh, manya din za a yi masu dan daidai gwargwado ko har ta fikira din ma dan daidai gwargwado za su iya gane nasu ma fikira da wayan gaske mutum ya gane wani abu kira ko an zungure shi ma dai baya ganewa yanzu in ana maganar matsala kowa fa ya san matsala mafita ne ba sani in kana maganar matsala kowa zai ga maka ya gane amma in kana cewa to meye mafita to nan ne fa matsala take kowa sai ka ya ce shi sai maka garo sai ce kawai alabasa shugaba na gari in eh, sun ɗauka in aka sami shugaba na gari sai komai ya zama daidai to shi ko da shugaba na gari ne ai zamin ba na gari bai kuma zai amfani zai aiki ne da mutane ga irin wata magana na shayi amma sai mutane su da magana da yake ba suna son su fahimta ba ba suna son su fahimta wani lokaci sukan fahimta amma ba su so cewa ainihin shi zamin za a canza domin in shi mutum in shi shugaban mutumin kirki ne ba sai zamin ya zama mutumin ya zama na gari ba ba abin da yake nufi kenan ba sai kawai sai komai ya zama daidai saboda zai amfani ne da waɗanda ma'aikatansa waɗanda suke cikin nizamin su kuma ga abin da suke akai shi ne a ci gaba a kai kawai yana ji yana gani sai dai ba zai iya sauya abin ba komin gyaruwansa komin wadatakansa waɗannan mutane duk za su iya matsa masa komi za ma su yi abin da mutane shi za su zarga haka yana bace shi canjin nizami gane shi na da wahala kuma canjin mutane aiki ne gaya canjin canza tunanin mutane shi ma aiki ne gaya to amma basics to ba sani ba ko za mu je daga naku experience din kowa zai za mu eje daga wajensa amma daga baya za mu buɗe majal sai da zan ba ni ne yake ta magana ba har kuma zan saurari naku ban san da yake lokacin sallah yayi magariba ta kusa yanzu nan za ka je nan da eh, za su kira yanzu nan da minti biyu za ka ji kira sallah yanzu nan da yanzu nan za a kira sallah bayan mun yi sallah insha Allahu za mu buɗe fage kuma kuma mu je inda kuka jeje ta biliga ta ɗinku mu je abin da kuka babballaga da kuma irin yadda kuka ga yanayin wuraren naku insha Allah.